A jawabinsa na taya 'yan Nijar murnar shiga sabuwar shekarar mai ladiya ta 2018 shugaba Muhammadu Isuhu ya taɓo wasu mahimman batutuwa uku da suka hada da matsalar canjin yanayi da ayyukan gina ƙasa sai batun tsaro waɗanda ya ce su ne suka fi ɗaukar hankalin gwamnatinsa a shekarar da ta gabata. fait l'objet de la de l'attention barazanar tsaron da kasar Nijar ke fuskanta a 'yan shekarun nan sakamakon barkewar ayyukan ta'addanci a kasashe makwabta ya sa hukumomin wannan kasa ware akalla kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗenta domin samar da kayan aiki. Shugaba Isu ya ce gwamnatin sa ba za ta gajiya ba, saboda haka za a ƙara buɗe sabbin barkokin soja a wurare da dama a wannan shekara sabuwa. tare da tanadin ingantattun kayan aiki ga askarawan kasar. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité, notamment à travers la création d'infrastructures militaires partout. Dakarun Nijar da dama ne suka kwanta dama lokaci guda da wasu takwarorinsu na rundunonin haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi da na Jesseng Sahel. sanadiyar jerin hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a sassa daban-daban na wannan kasa a shekarar 2017 haka kuma irin wannan al'amari ya biya da rayukan wasu sojojin amurka da ke ba da horo a niger saboda haka shugaba isuhu ya yi wa dukkan waɗannan mamata gaisuwar ban girma de tous nos soldats le Bankilare, Tongo Tongo, aux côtés de leurs camarades américains. dans le bassin du lac Tchad, au Mali et sur tous les autres théâtres d'opération tuni dai masharhanta suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan wannan jawabi na shugaban kasar Nijar. A ra'ayin Alhaji Salisu Amadu na gamayyar turnon Lafash ta kungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a, shugaba Isuhu ya yi tuya ya manta da albasa. bisa la'akari da cewa bai taɓo batun wasu mutane 39 da 'yan ta'adda suka sace a watannin da suka shige a ƙauyen ingalewa na yankin difa ba iyali gaba ɗaya aka zo a kwashe mutum 39 kenan kaga ba abin bai kamata bane amince da su duk ɗan ƙasar Nijar ya kamata ya kwanta da wannan abin ya tashi da wani abin shugabanni ya kamata su ɗauki matakan da za a san da ransu ko kuma suna mutu ko kuma ina suka shiga tun da kaga zuwa aka ɗauki su aka tai da su 2018 shekara ce da 'yan Nijar da dama ke yi wa kallon ta tsaurara yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta har harhaɗa takardu masu tarin yawa waɗanda tuni wasunsu ke kan teburin alƙalan shari'a yayin da da bangare wasu 'yan ƙasar ke zillumin shiga halin tsadar rayuwa sakamakon sabbin harajin da za a so karɓa daga wannan wata na janairu ko da yake hukumomi na cewa mizanin matsalar bai kai inda wasu ke zato ba sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger